يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan yammaci na laraba kuma daren alhamis wanda mun karkare yini na goma sha uku a cikin watan sha'ban na wannan shekara ta hijira wato shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina wanda hakan a yau ya yi daidai da goma sha shida ga watan maris wata uku kenan shekara ta 2022 miladiya mun dawo don mu dasa inda muka kwana a cikin karatun wannan littafi mai suna sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha ma'ana siffa da kuma yanayi na sallan annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbaran harama har zuwa ga karkare sallah sallama kenan kai ka ce kana kallon sallan lokacin da manzon Allah yake yi ya koyar da sabansa kuma ya ce sallu kuma ra'aitu muni usalli wallafa da kuma rubutun babban malami a sheikh muhammad nasiruddin al'albani allah ya kai rahama da haske da darba da ni'ima zuwa ga makwancinsa ya amfanar da mu da iliminsa da kuma sauran ilimin da malamanmu na addini na musulunci suka ban mana allah ya saka musu da alkhairi mu ma Allah ya ba mu ikon yin koyi da su wajen karantar da al'umma da kuma aiki da abin da muke wato karantarwa darasin mu a cikin wannan littafi a yau shine darasi na goma sha tara mun kwana inda malam albani yake cewa jam'uhu sallallahu alaihi wa sallama bainan nazair wa ghairiha fi raf'a shafi na 91 daidai a bugun da ke gaba gare ni ma'ana hada sallah da manzon Allah wato hadawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen karatun sa na sallah bainan nazairi da kankanin surori waɗanda suke masu kama da juna waɗanda suka yi tarayya wajen magana akan gaban zance iri ɗaya ko kuma suka tarayya akan hukunci iri ɗaya kasantuwansu suna yanki guda ko wani ɓangare guda na cikin alkurani ko dai su haɗa a maudu'i ko su haɗa a wuri cikin alkur'ani don alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya rarrabe shi rarrabewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila Allah ta'ala ya saukowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ya rarrabe shi cikin daki daki a saukar da wannan sura a saukar da wancan sura ayoyin ma haka suka rika sauka daki daki gaba gaba sala sala haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aya ta sauka sai ce wannan aya ku hada ta da aya ta kaza wannan sura ku ta wuri kaza da haka annabi shi ya koyar da sabai tartibin suwar da kuma tartibul ayat da kuma tartib ajza na alqur'ani da haka sun san nan gaba ta farko ce ko ta biyu ko ta tsakiya ko ta ƙarshe kuma sun fahimci dukkan yadda suka kasance alqur'anin nan in ka bude shi za ka gan shi daki daki to wannan sun koya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka manzo Allah wani lokaci lokacin zo sallah yakan gwama yakan haɗa sura biyu cikin raka'a ɗaya. kamar yadda malam yake cewa wa kana yaqrinu yaqrinu ko yaqrunu dan an samu fi'ilin daga qarana yaqrinu ko kuma yaqrunu duk wanda ka karanta da shi daidai ne to annabi ya kasance yana gwama yana haɗa bainan nazair min al-mufassal tsakankanin surori waɗanda suke sun yi kama da juna cikin surorin da suke ake ce musu suwarar mufassal mufassal su ne surorin da suke da tsayi amma 'yan kasa ƙasa irin suwan nazi'ati abasa idza shamsu kuwirat amma yatasaalun wal mursalat la uqsimu bi yawmil qiyamah hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri qaf نون الحاقة والنجم surorin da basu wuce سورة goma ba basu kai بس goma ba su ake وعكي musu مفصل gwargwadon saɓanin malamai wasu suka ce daga qaf zuwa ƙasa isarul mufassal kenan wasu kuma suka ce a'a daga hujurat zuwa ƙasa wanda shine rajihin zancen malamai waɗanda suke jumhur sun tafi akan sa daga hujurat ne zuwa ƙasa ala kulli hal surorin da ake ce musu mufassal manzon Allah ya kan gwama tsakanin su in baka gane su ba fa kana yaqra'u suratul rahman wan najm annabi ya kan dauko suratul rahman kaga suratul rahman ita ce kan izu bakwai daga kasa ko baka daga rahman zuwa nashi izu bakwai zai baka don lokaci sai ya dauki suratul rahman wan najmi sai kuma ya koma sama can bayan ainihin wato farko farko kafin ka kawo suratul rahman a akwai suratul najmi ai sai an yi suratul najmi ko sannan za a rahman to lokaci sai rahman kuma ya daga ya koma sama diga an fi son alkur'ani a jera shi ya zama surar sama ita ce a sama sannan raka ta biyu ya zama ta ƙasa da ita ko kuma surar da ke gabanta ya zama haka aka jera su amma wani lokaci annabi yakan yi haka don ya nuna halarci amma abin da yake mafi dacewa da sunna shine ka jero qur'ani yadda Allah subhanahu wata'ala yake wa nazzalnahu tanzila ko a fi raka'atin a cikin raka daya kaga ar-rahman da an-najmi duka surori ne wanda suna magana akan abu ɗaya. ko ba haka bane suna magana akan Allah suna magana akan girman Allah suna magana akan sifofin Allah subhanahu wata'ala da haka ana ce musu nazair kaga nan nazair ta fuskan wuri ta fuskan kasa kasa suna cikin mufassal shi yasa aka ce musu nazair fi raka'atin kuma a raka'a daya kaga wannan ya nuna halarci mutum ya karanta sura biyu a cikin raka'a daya wa qatarabati sannan yakan karanta iqtarabati as-sa'atu wa inshaqa al-qamar kaga ni ko والحاقة في حلقة سورة الحاقة في ركعة جتمع السورة kaga wannan shi ma ya nuna halaccin ka ɗauko suratu ta raba da alhaqa saboda sun tarayya wajen nazair wajen kasantuwansu wuri guda cikin ƙur'ani, ko kuma suna magana akan gaban zance iri ɗaya babu laifi kai haka wattur wadzariyati fi rak'atin wani zubin annabi yakan karanta suratu tur da suratu zariyat su ma duka a cikin raka daya kaga suratul zariyat a jerin alqur'ani sai kai zariyat sannan kai tsur to amma kaga annabi yakan fara da tsur sannan kuma ya kawo zariyat kuma a raka daya wannan yana halaccin ka saba ma tartibul mushaf wajen karatu wani lokaci amma ba ko da yaushe ba galibin halayen manzo Allah sallallahu alaihi shine yakan jera tsakanin yadda surori suke cikin alqur'ani na sama sannan ta kasa yawa a sannan kuma yace wa idza waqa'at wato idza waqa'atil waqi'a yakan karanta ta wa nun tare da suratul qalam nun wal qalami wa ma yasturuna fi raka'atin su ma kaga yana hada cikin raka'a da kaga wannan ya nuna da idza waqa'atil waqi'a da suratul nun suna cikin surori wanda suke tagwaye masu kama da juna wanda suke da alaka da juna والنازعات وسأل سائل والنازعات wani zubin ya hada suratu sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' ko suratul ma'arij ya hada ta da suratul nazi'at wan nazi'at barka sai yasa na ce muku duka wayannan surorin sunan su al-mufassal dukkan su tun daga suratu ainihin qaf gurgurdan sabani ko hujurat zuwa kasa haka kuma wa wailul lil mutaffifin wa abasa yakan hada wailul lil mutaffifin da abasa wa tawalla wani lokaci su ma a raka kaga shi ma an kaka littartibul mushaf wailu lil mutaffifin sai an yi abasa sannan za a yi lil mutaffifin kaga wannan ya nuna halaccin ka karanta surar sama sannan ka kawo ta kasa babu laifi akan haka amma jerawan ya fi wal muddassir wal muzammil wani lokaci ya hada suratul muddassir da muzammil kaga shi ma sai kai sai kai muzammil daga sama sannan kai muddassir amma annabi ya juya shi ma halacci وهل أتى على الإنسان حين من الدهر ولا أقسم بيوم القيامة كذا شما يجيع ذك شما في ركع وعما يتساءلون والمرسلات ده يتساءلون ده والمرسلات عرفا yana haɗa su suma da amma da walmursalat fi raka'atin a cikin raka'a ɗaya wa dukhan sannan yakan haɗa suratul dukhan da kuma ila shamsu a raka'a kaga duka wannan yana nuna maka halacci kuma ina hadisan duka suna cikin bukhari suna kuma cikin muslim hadisai ne ingantattu wakana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ahyanan wani lokaci in yazo sallah yajma'u bayna suwari min as-sab'i tiwal yakan hada surori masu tsayi sai ya tara su ya karanta su a raka'a daya kaji maza ko ba irin mu ba mu duk ran da kai wannan to ina jin ranar sai an sai an sai an ta surutu har a jikin magori sai an sa amma wace sura da wace sura sai ce kal baqara wan nisa'i wa ali imran annabi kan hada suratul baqara aya 200 da da nan, da shida ko kusan aya 286 annabi kan karanta ta ba zai ishe shi ba wan nisa'i ya kawo suratul nisa'i ita ma wajen aya 200 wa ali imran haka ne ya dauko ali imran ita ma wajen aya 200 ko ba haka bane suratul baqara ka dauki yawan ayoyin da suke cikin suratul baqara kaɗai, in ka dauki suratul baqara kawai aya nawa za ka samu eh wa zai ga mana 286 kaji ko sannan kuma ka koma ka ɗauko suratu annisa ita kuma ayi nawa za mu samu a wurin 276 suratu nisa sannan ka ɗauko suratu ali imran 200 daidai to ka duba ka gani annabi wani zubin in ya nike zai yi sallah sai ya karanta wa'annan ayoyin duka kuma wa'annan surorin duka kuma kun san wani abin sha'awa shine fi raka'atin wahida a raka'a da min salatin layl cikin sallan tarawih sallan qiyamul layl kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa ya bi umarnin Allah da yake ce masa qumil layla illa qalila wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka hatta an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ana na Aisha ce manzon Allah yakan yi qiyamul laili har kafafuwansa su kumbura ta ce ya rasulullah ba za ka hutar da kanka ba tunda Allah ya riga ya gafarta maka mata kaddama min zambi ko mata akhara sai ya ce mata ya Aisha afala akunu abdan shakuran duk da Allah ya gafarta min ni ba zan zama bawa mai godiya ba Lallai manzo Allah sosai yana da haƙuri wajen bautan Allah to Allah ka azabta mu sai dai wannan a sallan dare ne kaka zo a sallan farilla ka yi bakara kace sai ka dire ko nisa'i ko ali imran a'a sallan dare ne kadai ake yin wannan shi ma da mun ka sun fahimci yadda al'amura za su iya jinka akan haka don ana tarbiyyar mutane ne kaɗan kaɗan wa kana ya kula annabi sallallahu alaihi wasallam har yakan gaya wa sa wani lokaci ya ce salati tulul qiyam sallar da tafi kowace sallah daraja a wurin Allah ita ce sallar da aka tsawaita karatu duk sallar da ma'ana liman ya tsaya can a tsaye ya ta karatu ya ta karatu ko mutum ya yi ta yana tsawaita karatu a tsaye to wannan sallar ita ce tafi kowace sallah na hadisai duka suna cikin muslim da da da imamu tahawi ya ambace shi da abu dawud da baihaqi duka waɗannan hadisai ne ingantattu kuma wannan karatu a cikin sallah da muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fiyayyen sallah ita ce sallar da aka fi tsawaita karatu a cikin ta aka aka tsawaita tsayuwa a cikinta kaga tsayuwa ai karatu kenan ya haɗa karatu a cikin sallah da kuma wajen sallah ma'ana Allah yana son karatu mai tsawo yana so bawa ya zauna ya ci karatu alqur'ani an fahimta sawa'un a farilla ne ko a nafila ne amma ka kalli yanayi na al'umma har ka tsawaita wa mutane sallah har ya kai ga za ka fitine su kamar da za zo mu ji a hadisin mu'ad nan gaba kaɗan an fahimta ko yawwa wa kana mal albani yace annabi ya kasance idan in yana karatun sallah sai ya karanto ayat karshe cikin suratu alkiyama. ayat da Allah ta'ala yake cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya almauta sai manzon Allah qala yace subhanaka fadala sarki ya tabbata gare ka kwarai ma'ana Allah yana cewa alaysa zalika Allah wanda ya halicci mutum daga dugon mani ya sanar da shi abin da bai sani ba ya masa kaza ya masa kaza ba shi ne ke da iko akan gobe kiyama ya tare da matattu ba afala afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa idza al qubur bu'thirat shin Allah bai da iko akan haka kenan sai annabi ya maza ya jinjina wa Allah ya yaba ma Allah ya ƙara kamba masa ya ƙara ainihin wato jaddada ainihin imaninsa da cewa in eh, lalle Allah mai iko ne akan haka to don haka yana daga cikin sunna ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba idan ka je ƙarshen wannan sura suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ka ce mene subhanaka qabala sarki ya tabbata gare ka kwarai haka yake wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la annabi ya kasance in ya karanta sabbih isma rabbikal a'la qala sai ya ce subhana rabbiyal a'la sai ya ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake shine madaukaki fadin subhanaka fadala da kuma subhana rabbiyal a'la yayin da mutum ya karanta karshen suratul qiyama da kuma ƙarshen suratul a'la wannan ya ƙunshi a cikin sallah ko a wajen sallah ko a farilla ko a nafila an fahimta babu laifi ka faɗi subhanaka fadala a cikin sallah ko farilla ko nafila in ka aikata haka baka aikata laifi ba ba kuma ka saba ma shari'a ba kun ga a cikin wannan babi da muka karanta akwai wasu matsaloli kamar haka na ɗaya lallai yana daga cikin sunna liman ya karanta surori waɗanda suke masu kama da juna a raka ɗaya ya karanta ikitar rabati da suratul qiyam ya karanta amma da wal mursalat ya karanta eh, ya karanta watsur da kuma wazariya duka a rasa ɗaya idan mutum ya aikata haka bai aikata laifi ba domin surori ne waɗanda su da tarayya wajen ma'ana wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda muka ji yana gwama tsakanin surori masu kama da juna wannan matsala ce matsala ta gaba shine wannan fasali ya nuna mana cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibi wajen karatunsa a sallah duk raka'a ɗaya yakan karanta sura ɗaya ne wani lokaci kuma ya karanta surori biyu ko za ku fahimci haka da karatu sannan mafi karancin lokaci an samu manzala sallallahu alaihi wasallam yakan hada surori ma da dama kamar da muka bayani a satin da ya shuɗe an fahimta ko sai dai mafi yawancin karatun manzala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta sashen surori an gane ko yawwa sannan kuma lokaci ya raba sura biyu a sura ɗaya a cikin raka'a ma'ana ya rabi a nan ya rabi a can gwargwadon hali an fahimta kuma wannan mun yi maganar shi a baya mas'ala ta uku shine wanda daga cikin matsalolin da malam ya faɗa a cikin wannan littafi dangane da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah shine manzon Allah sallallahu a ya kasance yana aikata wannan sufa da muka faɗa na ya haɗa surori masu kama da juna a cikin sallah irin wannan in ka kalli surorin za ga kamar suna da tsayi to wannan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma karkace tunda manzon Allah ya hada suratul iqtirabati da wannan jini yanzu kai zaka yi wa mutane sallar la'asar ko magariba kai ma ka za zaka yi haka a nan wurin zaka kalli halin mutane mutanen da kake wa limanci mutane yanzu suna cikin ujula mutane suna cikin uzuri wani ma da kyare ta ko zo masallacin ba mai ko wani ma da kyare ya zo sallan saboda ba abinci wani Allah Allah ya ce a sallan ne je nema abincin da zai ci ko dai wani uzuri ne kama da haka wani ba lafiya hmm? wani jikin shi ciwo wani tsoho ne wani yaro ne da sauransu to sai ka kalli irin wannan sai ka takaita saboda manzala sun ya ce idza amma ahadukumul nas falyukhaffif ko idza amma ahadukum bin nasi falyukhaffif idan ɗayan ku je wa mutane limanci ya takaita domin a cikin mutane akwai mai rauni akwai tsoho akwai yaro akwai ma'abocin bukata akwai wanda ma yunwa yake ji kawai akwai wanda shi bai so a daidai ana tsayuwa musamman wajen rukuni mutane ba su tsawaita musu rukuni in ba sallan dare ba sun ka tsawaita rukuni da ma ka tsawaita rukuni gara ka tsawaita shi da rukuni akwai wahala ka kula ba duk yaro yake iya rukuni ba in kana so ka kama yaro ka ba yaro gwale gwale kawai ka ce zo ya rukuni ya yi rukuni nan ka ce minti daya sai ga ya fara kuka ruku'i akwai wahala ruku'i a cikin sallah yana da wahala to saboda haka abun mutane sannu a hankali a karanta musu abin da yake ba za a tsananta musu ba wanda a cikin sa akwai saukaka. mas'ala ta hudu mun fahimci cewa daga wannan babin da mun karanta sha ba dole bane mutum ya bi tartibin alqur'ani wajen karatun sa na sallah an gane ko wannan babu laifi mutum ya saba ma tsarin yadda alqur'ani yake a jere ya karanta surori waɗanda suke masu alaƙa da juna wanda ko da ba a jere suke ba kamar yadda muka gani aikata haka ba laifi ba ne wannan matsala ta biyar mun fahimci cewa sunayen surorin alkur'ani daga wajen allah suke annabi ya koyar da sahabbai kamar yadda muka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta suratu kaza da suratu kaza ina sahabbai suka samu suratu kaza da suratu kaza daga bakin wa daga bakin annabi su kaga ya zama tauqifi duka malamai sun yi sabani shin sunayen surori kamar da ake kawo a cikin littattafan ulumul qur'an wasu malamai suka ce sunayen surori sahabbai ne suka yi ijtihadi wasu malamai suka ce a haka annabi ya koyar da su zance mafi inganci shine daga wajen annabi suka koya dan da ba su ji manzo Allah ya ce wannan suratul baqara ba wannan ali imran ba da ba za su faɗa ba an fahimta saboda haka manzo Allah shine ya karantar da su sunayen surori don haka mas'ala ce tauqifiya sannan mun ji bayani bisa ga cewa lallai manzo Allah yana tsawaita karatu a cikin sallan dare sai da zai karanta bakara da nisa'i da ali imran a harka da an fahimta wannan ya nuna in a sallan dare ne babu laifi yaushe annabi ya yi haka wata rana huzaifa ya zo wajen manzo Allah sallan ya kwana manzo Allah ya sallan dare ya karanta bakara ya karanta nisa'i ya da ya karanta ali imran huzaifa yana yana tunanin kilan yayi aya 100 zai tsaya da ya zo 100 ya wuce ya kai karshen bakara ya ce shi shikenan ina ganin kila in ya kai karshe zai ruku ba annabi ya kwallo wani suratul nisa'i yace to kila ita ma an ya kai ɗari ko ya kai karshe ya ji dai an share ya ce wallahi na ni niyyar aikata wani abun kunya aka ce me kai yin aikata ya ce wallahi na ni niyyar kyale shi ne kawai a ci gaba da sallar <laughs> radiyallahu anhu wa arda na yi niyyar amamtu an ajlisa wa ada as-salata ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ya yake aikata amma kuma bai aikata ba saboda haka wannan shine ya nuna sallan dare ne wannan ba sallan a farilla bane kuma ya nuna annabi shi yake sallah shi kadai huzaifa shi yazo ya bi shi ya ga dama ya kidin sa kenan zaka yi sallar ka kai kadai ba zaka takura ma kowa ba in ka ga dama ka kai kai tun farkon dare tun bayan isha ya ha asuba wannan kai ya rage naka kaga zaka iya yi amma a masallaci ko sallan farilla ka sauƙaƙa wa mutane wannan yana daga cikin sunna idan mai sallah yana karatu a cikin sallah ko farilla ko nafila ya karanta alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyi mauta in yazo karshe yace mene subhanaka fadala idan ya karanta sabbih isma rabbikal a'la ita ma yace subhana rabbiyal a'la ko wannan aikata haka yana daga cikin sunna kamar yadda hadisai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman in yana sallar nafila duk ayar da ya shuɗe wacce take magana akan rahama sai ya tsaya ya roki Allah rahama in wuta ne sai ya tsaya ya roki Allah kai daga shiga wuta amma wannan sallah ce ta dare ta nafila banda sallan farilla ba za a aikata haka ba a cikin sallan farilla a cikin sallan nafila ne kadai ya halatta aikata haka to Allah ya ba mu ilimi mai amfani sai malam yace jawazu al-iktisari ala al-fatiha to ga wani babu mai muhimmanci wanda da dama mutane ba su san shi ba shine ya halatta idan mutum ya zo yin sallah ya taƙaita kaɗai a kan karatun suratul fatiha ma'ana ko kowace raka ta karanta fatiha fatiha fatiha fatiha kuma sallah ta yi an gane ya halatta an farko karanta fatiha ba sura Raka ta biyu fatiha ba sura ta uku fatiha ba sura ta hudu fatiha ba sura shi wani zai ce a'a kun zo da saba addini a ba saba addini karatu ne bari ka ji wa kana mu'azun mu'azu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة يكن صلى تسلم إيشائي تكرشي صلى إيشائي تفرقوا وجل الله ربا يتسي مغربا صلى إيشائي تكرشي يتسي عينين صلى إيشائي وده زاميا سنة كيران صلى مغربا قدادي إيشاعين إيشاعين kaga ta ƙarshe kenan to annabi yakan sallaci mu'azu yakan sallaci sallan isha'i tare da annabi thumma yarji'u sannan ya koma garinsu ko angonsu fa yusalli bi ashabi ya je wa mutanen garinsu sallah a matsayin shi na wanda ya yi sallan farilla tare da da annabi kuma yanzu ga shi ya dawo gida zai yi sallan farilla tare da mutanen gidansu ko anguwansu yanzu wacce ce farilla a wajen ma'azu a zai gaya mu wacce ya da manzon Allah ko wacce ya zo yanzu zai sake yin ta a matsayin liman wadda ya da manzon Allah ita ce farilla wala shak dan tafi daraja ko masallacin ma ya fi daraja masallacin manzo Allah su sallan ya fi daraja kalla dubu ɗari za a baka an gane sallah dubu kai ko makka ne dubu ɗari ɗari biyar kuma wancan eh, wancan ɗari biyar masallacin kudus ɗari biyar dubu ɗari eh, ɗari eh, sallah dubu wane ne sallah dubu madina yau sallah dubu yawwa so bambancin su kenan abu zai yi ya bar sallar da take da falala irin wannan ba ya dawo masallacin angonsu kuma ya yi farilla ai ka san sallan farko ita ce farilla wanda yi ta tare da wa da manzo Allah kenan yanzu zo mutanen su sallah a matsayin liman amma kuma yana yin nafila su kuma bayan su suna yin mene suna yin farilla za mu zo mu ci mas'alan nan gaba فرجع zata yau zata lailatin wata rana cikin dare mu'az ya dawo fa bihim ya musu sallan isha'i kuna gane ko wa salla fatan min qaumihi min bani salima ko salama sai wani matashi daga cikin kabilan banu salima gida ne daga cikin gidajen larabawa a cikin garin madina sai ya zo ya bi mu'azu sallah yuqalu lahu sulaim ko salim ana ce masa salim sunan yaron ke matashi ne haka ya zo ya bi mu'azu sallah falamma tala ala alfata yayin da mu'azu ya ja sallah ya ja sallah wannan matashin ya ga har yanzu ba a daina sallah ba yanzu kamar liman sallar isha'i nan kawai ya ɗauko bakar ya kai ya kai zai tsaya shafi na ɗaya ina ya shiga shafi na biyu na uku shi kuma wancan matashin yana gefe ya ga kai wannan limamin wai shi ne ya same shi ne kawai sai mana doguwar sallah in sarrafa sai matashin kawai ya fita daga cikin sallar ya sallame sallah ya je ya sake sallah ya koma can gefe min nahiyatul masjid can rukunin masallaci kusurwar masallaci kamar baya haka ko gefe an gane ko sai je tsaya abin shi ya yi sallah sa wa kharaja yana gama sallah kawai ya fito wa akaza bi tsami da irihi ya kama linzamin sa kawai ya ja wan talaka kawai ya wuce abin shi to mu'azu shi bai san abin da ya faru ba to ka san duk abin da za ka yi a masallaci ba za a rasa wanda bai ganka ba ko ba ka bane ashe wasu sun ga wannan matashin da ya sallame ya koma gefe ya sake sallah ya yi sallah ya fita abin shi kai falamma salla mu'ad yayin da mu'ad ya idar da sallah zukira zalika lahu sai aka gaya masa aka bashi labari aka ce ashe ka ji abin da ya faru ai kana cikin sallah ga wani matashi nan salim ko sulai ana cikin sallah ya sallame ya ji ya yi sallarsa abinsa kawai ya fita qala ai mu'az sai ce a a a inna hadha bihi la lalle wannan matashin akwai munafunci tare da shi shirka shi akwai munafunci tare da shi ya aka yi haka ya za a yi ana sallah ka fita ka yanke sallah ka yi sallama ka koma gefe kai naka kuma ka ja motar ka ko abin hawa ka tafi sai muhazi ya ce la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lillazi sana'a sai na gaya wa manzon Allah abin da ya aikata kai a zuwa ana sallan, ka fita ka sallame ka kama hanya ka tabi sai na gaya wa annabi an fahimta kun ga yadda sabai suke su bai ɗauki doka a hannunsa ba ko sai ce ne, sai na gaya wa annabi annabi yanzu shine zai yanke hukunci shine alƙali wa qala fata shi ma matashin labari ya iske shi yake cewa wa ana la ukhbiranna rasulullahi bil sana shi ma yake sai na je a gaya wa annabi ga abin da kai tofa rigima ta kaure kenan liman zai kai ƙarar mamu mamu zai kai ƙarar liman to yanzu za mu ji shugaban limamai da mamu gaba ɗaya da musulman duk duniya shi zai yanke hukunci mu'azu gari na wayewa faga da hukuncin cikin dare abin ya faru faga da ala rasulillah gari na wayewa kowa ya san ko ya je wajen manzan Allah fa akhbarahu mu'azu billadhi sana'a al-fata Mu'azu ya ga wa annabi abinda wannan matashin yi. ya rasulallah ni ne ina sallan isha'i a unguwanmu wani yaro salim kawai ana cikin sallah ya sallame sallah ya koma baya ya yi sallan isha'i shi kadai ya hau raƙuminsa kawai kama hanya ya tafi wannan ba munafunci bane ya rasulallah qala al-fata sai matashin yace kaga wannan yana nuna maka darajar addinin musulunci da kuma yadda ya kamata alƙali ya rike yanke hukunci kar ka ji bangare daya ka ji bangare daya ba yanzu liman ya faɗi nasa kai kuma matashi ne ya faru a ƙalin fatashi matashin ne ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah yutilul inda indaka wannan sabon naka zai zai daɗe a wurinka mu ne ba ma san annabi zai je daɗe wajen manzon Allah ya zauna ya ta zaman shi ya dosa zaman shi sun mayar ji usan ya dawo bayan mu mun gaji mun je kasuwa mun dawo mun je gona mun gaji mun dawo a wata ruwaya kamar yadda ya zo yake cewa ni mutum ne ma'aikaci da rana zan je in ta aiki in ta kwadago akan raƙumi na ko akan abin hawa na na gaji na dawo kuma zan ina buƙatar kawai a yi sallar isha in je in bingire mu'azu sai zo ya dosa sallah ya ta tsawaita sallah amma yarji yi tsilo alaina zo ya ta tsawaita mana sallah fa qala rasulullah sai manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam afattanun anta ya mu'az kai mu'az kana so ka fitini mutane ne ka raba su da addini subhanallah yau ga lima ana mai fada ko kenan wannan yana nuna halaccin malamin ya laifi a samu wani malami wanda yake sama da shi ya mai faɗa abbulala zai iya mai ko ba ka bane amma mu yanzu malamin da malamin ka ko da malamin ka ne ya maka faɗa yanzu kai ne ka zaka ka malamin nan ma fa yanzu ba abin da zai nuna mun fa in ahlali ne na iya in shi ma wani ne ma na iya kene ne ba ka bane haka ake yi ba to shi sa kake ganin rayuwa ba ta yin albarka in dai ana son a samu albarkan ilimi ya zama kana da wanda zai maka faɗa duk wanda ya rasa wanda zai mai faɗa ya samu matsala ko ɗa ne in ya rasa uba wanda zai kira shi ce me yasa kai kaza me yasa kai kaza to ka samu matsala ko a masallaci ne a ce liman shi kaɗai zai yi abin da yake so baya sauraron dattawa baya sauraron yan kwamiti baya sauraron dattawan da suke bin sa da iyayen da suke tare da shi to wannan yayi asara dole ya zama akwai wanda zai za ka ɗauko abin shawa ne ba a hankali ko matasa ne mun ga jiya mun ga yau kuma za mu ga gobe amma kaza ka za ake to kaga da yake annabi yana da basira yana da experience sai ka ce ya mu'az an ta kai fitinanni kana son ka fitini mutane shi kuma matashin sai annabi ya koma gefe ya kalli matashin wa kala lil ga matashin annabi ya ce masa kaifa tasna'u anta yabna ibn akhi an gane ko to kai mu'azu an ji naka amma wannan kana so ka fitini jama'a ne amma kai kuma bari mu ji naka hanzarin kai ne yasa ka sallame sallah kai kuma ka saba ma shugabanci ka koma jefe kai naka sallah kai fa tasawa anka ya ibn akhi sallaita yaya kake yi in ka zo za ka yi sallah ma tukun mun ji ka sallame kin da shi mu'azu yana tsawaita sallah kai bar ma mu ji ka ma iya sallan kuwa kaga a lokaci ɗaya annabi yana karantarwa kuma yana koyar da mu'amala yana haɗa kan jama'a a lokaci ɗaya mutum in ya zo yana kawo kukan wani a cikin kafanci fahimci akwai wani abu da ya kamata ya sani na addini sai ka kokarin tambayar shi don ka karanta da shi annabi ya tambaye shi ya ma yayi nashi sallan ta annabi ya ji sallan ma da ya je yayi tayi ko ba tayi ba qala sai ce a ah, ni na zo yadda nake sallah na ba irin ta mu'azu ba aqra bi fatihatil kitab to na zan karanta fatiha ne alhamdulillah wala wala wala dallin ka kuma ta babu ni halaccin ta kaituwa akan fatiha to ga mallu shayi yace kawai in na zo fatiha nake karanta shi in na gama sallah na duk a kowace raka a fatiha fatiha fatiha wa as'alullaha aljanna sai in sha Allah ka bani aljanna wa a'udhu bihi minan nar in sha Allah ka tsare ni daga wuta amma manzon Allah da kai da mu'azu irin wannan sallah da kuke wa inni la adri ma dandanatuka ni ban iya yadda kake wannan gungungunin ba ka zo ka kabara sallah ka tare da murya ka gama fatiha ka dauko bakara ka dauko san ni ban iya ba duk wannan gungungunin ni duk ban iya ba wajen da nata mu'az da irin gungungunin mu'az an fahimta yanzu nan kun ga yana nuna wannan sahabin yaron nan bai iya karatu ba sai fatiha kawai kun fahimta fa qala rasulullah maimakon annabi ya mai tsawa ya mai fada kun ga me ya kira karatun sallar manzo Allah gungunguni shine dandana dandana shine kai ta fadin wani abu wanda ba a gane kalamu ghairu mafhum shine dandana shi a wajen shi ghairu mafhum amma wa inda Allah wa inda Nabi wa inda musulmin alladhina yafhamuna huwa mafhum su suna fahimta amma shi tunda bai sani ba ya zama dangana shi ma wannan kaga yana karantar da mu wani darasi in kana tare da jama'a mabiyanka sai wani bai fahimce ka bai dauko magana ya saba maka to sai kai hakuri suka tun da bai gane ba ne ya faɗa amma da ya gane ba zai faɗa ka ba wanda suka gane ba za su faɗa ka فقال رسول الله كما زال يقول إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا الذي يقول تعيدني دا معاذ منا كيوا دا كوموا لتكانن هكا دا هكا سيما حول هاتين معنى أو نحو ذا قوكما كي وين هكا مو ما ديبا بموشا هكا با abin da kake karanta mu ma shi muke karanta ba ma wuce haka qala fa qala al fata an fahimta ma'ana kun ga anan mahallin shahi shine manzo Allah sallallahu ya nuna ma matashin cewa to ai da Fatiha da yake karanta da mu da muke ƙara surori muna karanta wasu wurare cikin Qur'ani wanda kai baka iya ba ai dai abu ɗaya ne dukkan muna kewayen haka ne ko kuma muna kewayen ba ya ce yana karanta Fatiha bane dan ya roki Allah aljanna ya nemi tsari da shi daga wuta ko sai annabi ce to ai mu ma kewayen nan wurin muke ma'ana mu muna roƙon Allah menene aljanna muna neman tsari da shi ne daga ina daga wuta da haka da mu da kai duka fatan mu ga aljanna an manzo Allah bai mai tsawa ba bai kyare shi ba bai muzanta shi ba bai kunyata shi ba duk daga shi ya faɗi wata magana wadda bai kamata a ce ya faɗi ba an fahimta ka ce gungunguni ka kira karatu sallah gungunguni to saboda bai sani ba shi ka nan bai damu ba shi ka wani lokaci ka ba mutum uzuri jama'a jahili kenan ya faɗi magana an ba shi uzuri ina ga malami dan malami ya yi sabil da baka ya faɗi wata kalma shi ganin ta ka yanke mai hukunci jahili ne shi bai san karatu ba ya kauce ya yi kaza ya kaza Allah ya gane da saboda ta qala fa qala fata sai wannan mu'az kun san ka kumanta mu'az ya ce mishi inna hadha la munafiq ko yace inna hadha bihi la nifaq lalle wannan akwai munafunci tare da shi ashe wannan magana ta mai zafi shi salim wannan matashin sai ya ce walakin sayalamu mu'azu. mu'azu zai sani idza qadima alqawm in kafirai suka zo aka haɗu za a kwama wajen yaƙi idan mutanen gari suka zo aka haɗu da kafirai wa qad kubbiru an al'adu wa qad ataw so a makiya sun zo za a yaki ma'ana idan yaƙi ya zo ko kuma wata ƙaramar runduna da annabi ya tura wanda a cikin tasalim ya samu kansa a ciki ya yi sa'a ranar mu'az zai gane cewa ni munafiki ne ko ba munafiki bane saboda su a wajen su munafiki shine wanda aka ce zo aikin Allah ya ki fitowa amma dan ya fita daga cikin sallah ba da nufin munafiki yasa ya fita ba cikin da mu'az yace inna hada bihi lanifaqun to ko zan nuna wa mu'az cewa ni ba munafiki bane an gane an gane magana shi kuwa aikace ana nan qala faqadimu ran nan sai mutane suka fito yaki sahabbai suka fita za su suka je yaki fastushi dal fata sai wannan matashin ya mutuwan sahada ma'ana aka kashe shi fa qala rasulullah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma fa'ala khasmi ya fadi ma ba'da zalika bayan haka li mu'az ga mu'az wato bayan kashe wannan matashin a wajen yaki sai annabi yake cewa mu'az me ya faru ma fa'ala khasmi menene abokin tattaunawa na ya aikata ne wa khasmuka da kuma abokin tattaunawa nan naka kun sai ya tattauna da manzon Allah da Mu'az ko an fahimta ya kawo karan Mu'az yace kuma shi bai iya irin sallar manzon Allah da na Mu'az ba irin wannan gungungunin da suke an fahimta to aka za ga wa annabi cewa ya mutu shahada qala Mu'az zai ba manzon Allah labari ya rasulullah ya ma'aikin Allah sadaqa Allah wa kadhabtu istishhada ya ce wannan matashi ya gazgata Allah ni kuma na yi ƙarya domin ya yi mutuwan shahada ne mu'azu yake nufi ba ya ce ina haza bi hila nifaqun ba to mu'azu sai ya ce shi magana da ya faɗa ba daidai ba ne sannan sadaka shi da ya ce alamu mu'az ko idza qadimal qaum wa qad quddiru anna al-adu wa qad ataw kaga ya gazgata wa Allah fadin sa kenan kenan wannan mutumin mumini ne ba makareci bane sannan wannan mutumin mumini ne ba munafiki bane an fahimta kuma a cikin wannan zamu dauki darasi da izina cewa tsakanin bayan Allah na kwarai an aljanna za a iya samun sa'isa za a iya dan samun rashin fahimta har dai dan jefa ma wata magana daga cikin su to kai ba koma za ka goyi bayan ɗaya ba yanzu ya kun gani mu'azu dan aljanna ne wannan matashin gashi ya shiga aljanna ko ba haka bane to kai in ka zo kana kokarin tantance su da nuna inda mu'azu ya kuskure domin inda wannan matashin ya kuskure kaga ka ka shiga cikin abin da ba ka ta mutanen da sun riga sun jibge kayan sa cikin gidan aljanna to saboda haka mu kiyaye mu kiyaye lokacin da muke karanta nasosi na shari'a kar mu shiga cikin abin da bai shafe mu ba kan inda yace dandana wa inni la adri ma dandana tuka inna mala albani yace aljandanatu an yatakallama ar-rajulu bil kalami tusma'u naghmatuhu wa la yufhamu shine mutum ya rika magungunguni ya rika faɗin wata magana wadda ana jin sauti amma ba a gane me yake cewa ai shine gungunguni da wasu, ko haka hmm, haka hmm, ai ba a jin me mutum yake cewa shine gungunguni huwa arfa'u min al-hainama qalilan ya fi hainama hainama bai kai ainihin wato dandana ba an fahimta ko sai inda yake cewa ma fa'ala khasmi wa khasmuka قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد مال الباني يسي وانا حديث ابن خزيمة يا رويتوشي في حكي يا رويتوشي محل الشاهد ينا نن أتكين رواية أبي داود دكما للتافن دا الباني يما صحيح أبي داود أصل القصة كما سمو عابد ونن متاشين suna cikin bukhari da muslim sannan ƙari na farko ruwaya ce ta muslim a wata ruwaya ta biyu ta ahmad ta uku da ta hudu kuma tana cikin bukhari sannan har walayo a cikin wannan babu akwai hadisin abdullahi dan abbas da yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a biyu bai karanta komai ba a cikin sai fatiha kun ga malik shari ya ƙara fitowa albani yace wa fil babi an ibn abbas a cikin wannan babu na halaccin mutum ya karatun sallah ya takaitu akan fatiha raka an farko fatiha zalla ta biyu fatiha zalla ta uku fatiha zalla ta hudu fatiha zalla yace akwai hadisin abdullahi dan abbas yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla rak'atayn lam yaqra ma illa bi fatihatil kitab annabi ya taɓa yin sallah raka biyu bai kanta komai ba fashe fatihatil kitab أخرجه أحمد والحارث بن أسامة في مسنده من زوائده والبيهقي وكنت حسنته في الطبعات السابقة الباني يشي شكل بجبجة لتفنس نبايا لو أن سكة زباتا يا إن أنت وانا حديثا سيدي ثم تبين لي أني, أني كنت واهما لأن مداره على حمضلة الدوسي yace sai dai ya bayyana garin cewa a cikin hadisin akwai hamdalatu dausi wanda za'if ne wala adri kaifa khafiya alayya hada to ai aikin Allah ne yace sai dai nayi mamaki yadda na ban san wannan ba kaga albani kenan yace wala adri kaifa khafiya alayya hada ala alli zanantu ghayrahu yace na dauka wani sa ne ashe ba shi bane kaga manyan malamai ma suna wahali wa ala kulli hal walhamdulillah alladhi hadani li ma'rifati khata'i wa da ta tabbata ga Allah wanda ya shirya ta da ni dan in kana kuskure na ولذلك بادرت الى الضرب عليه في الكتاب shi yasa na cire shi daga cikin littafin ma'ana wannan hadisin da ya kawo shi a sama cewa manzon Allah na Ibn Abbas cewa yayi sallah raka'a biyu hadisi ne wanda Abu Ahmad ya fitar da shi da kuma Haris cikin Musnad da kuma Baihaqi sai da sanadi mai rauni thumma awwadani Allahu khairan minhu hadith Mu'adh sai Allah ya shirya da ni da abin da ya fi shi alkhairi na gano hadisin Mu'adh wanda ya zo ya sallah wannan matashi ya koma gefe ya karanta fatiha zalla ya sallame sa kenan wannan hadisi na ibnu abbas hadisin bai inganta ba abinda albani yake so yake kenan sai yasa ya cire shi a sama bai kawo shi a sama bai kawo shi a hannu an fahimta sai yake walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat to ina ganin nan ya kamata mu tsaya mu dakata sai Allah subhanahu wata'ala ya kai mu darasi ne zuwa amma kafin nan akwai wasu matsaloli da ya kamata mu ɗauka daga cikin wannan babin kamar haka mas'ala ta farko shi ne mun ji cewa lalle ya halarci ga wanda yake sallan farilla an gane ko wanda yake sallan farilla ya halarci ga wanda zai sallaci sallan farilla ya zama yana salla a matsayin liman su kuma wa'inda suke yana sallan nafila su kuma wa'inda suke bayan shi suna yin sallan nafila ban san ko kun gane abin da nake nufi saboda mu'az yakan yi sallan farilla tare da annabi kuma ya dawo ya sa sallan ne Allah farilla kenan wanda ya da annabi ita ce farilla wanda yake sakewa yake wa mutanensa ita ce nafila ya nuna mana halarci in kai sallan farilla kuma wasu ka zo wasu jama'a za su yi suka ce ka shiga kai musu sallah ba laifi bane ka shiga kai musu a matsayin nima kamar yadda mu'azi ya aikata ko a wannan kenan ya nuna mana halarcin saɓanin niyya tsakanin liman da mamu liman zai iya niyan farilla mamu kuma suna nafila ko nafila farilla wannan ya nuna halaccin haka wanda su masaba malikiya ba su halatta haka ba an fahimta yawwa wannan duka babu laifi don haka ba sharadi bane niyya ta zama ta haɗu na'am tunda shi ya riga ya farilla can kenan yanzu nan nafila yake kenan laifin sharfan ittihadin niyya a wajen sallah ba sharadi bane niyya ya zama sun haɗu iri ɗaya mas'ala ta biyu wato bai dace ga liman ya tsawaita sallah wa mamunsa ba idan ya zama a bayan shi akwai wanda ke cikin lalura ma'ana liman in yana sallah ya rika tuna cewa fa ta iya yiwa wani a bayana yanzu yana dina yana da uzuri yana da kyau mutum ya kiyaye wannan an fahimta a matsala ta ta hudu ta uku liman idan ya yi sallah a cikin mutane to ana so an so kai ya tsawaita sallah matsala ta hudu ya halatta da mai sallah ya taƙaici kan karatun suratul fatiha zalla ko yawa wannan ita ce matsala da muka koya har kuma a cikin wannan hadisin akwai nuni zuwa ga falalan wannan matashin da kuma gaskiyar imanin sa da Allah ko ba haka bane saboda manzo Allah ya tambayi Mu'az ma fa'ala khasmi wa khasmuka sai Mu'az ya ce mene sadaq al-fata wa kadhabtu ustushida wannan matashi ya yi gaskiya ni kuma na yi karya don ya yi mutuwan shahada kuma wannan yana nuna mana darajar wannan matashi kuma yana nuna mana duk yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kake ganin kana da ilimi ko imani ka kare na wani eh kwarai da gaske to alhamdulillah nan ya kamata mu tsaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum